gaskiya a gaskiya idan na ce maka bana bakin ciki da wannan sana'ar taku gaskiya na yi wa Allah ƙarya. Iye? Kin san me kike faɗe? Sana'ar ta wace abin bakin ciki? Ke, wai a hankalin kike? Ya kike, shi kenan ke ba zan miki daidai ba ko? Kin ce so kike in zo gidan nan in zauna, na gashin faɗan nan ma ke kika yi ta, ko kuma zaman da ne ne bai miki ba. Ya kike so in yi? Wato bakin ciki ma yake da sana'ata ko? Ya yi kyau. To zaman da kai a gida, ni kake kallo ko lissafin ka kake yi. Shi wannan wani lissafi ne da ba za ka yi shi tun kana kasuwa ba sai ka dawo gida. To kai da kake wannan maganar maganar rabe kwana, ka fi riga ka gama fayyace min komai, ka fahimtar da ni komai bambancin budurwa da bazawara ko ba haka ba ne? kaga tun da ka mata kwana uku yanzu zuwa za ka yi kaman kwana bakwai na cir Shabatu, ya lissafin ki ke wargajewa ne magana ake ta idan mutum ya ƙara aure in budurwa ya aura zai kwana bakwai a to amma dai a budurwan da ya ka aure ni ko ita ko a basawara ko da haka za a mun bakwai to tun yaushe kike bakwai bakwai kin ci bakwai a fusu wajen saba'in daga auren ki zuwa yanzu ya kike haka haba baby me haka dube ka fadan Allah dan annabi ni me yasa kullun kullun kullun sai an dinga mai da ni ba ai kenan yanzu haka kara tsota ta cikin jama'a da wannan kayan to hajiya rama me laifin kayan nan naga kayan nan ne to ce ne ce kayan wani ne amma ya kamata a ce duk level din da ka wuce a ce ka wuce shi amma sai in ta yin tufka ana warware min tsakani da Allah to na gari kayan nan dai da masu nana tunda ba zai yi wa kin dinka kamun wasu kayan a ce duka waɗancan na kwashe su na zubar da su kuma ba a gidan nan na kwana ba a gidan da na kwana kayan nan suke kuma ta ɗauko su ta ce in saka sai in ki sakawa ai sai zama na yi mata laifi bata ji daɗi ba ita ma sai ka saka wurin ai sai ka rinka sawa ana zagi na tsakani da Allah haba Allah ya baki hakuri insha Allah ina ganin ba lalle man ƙara saka su ba tunda dai na dai saka din da yanzu zuwa wani lokaci kuma waɗanda aka yi din sai a ci gaba da sassaka su insha Allah yawa baby ba ma wannan ba ya kuka yi da ita maganar raba kwana ok haka ne mun yi magana da ita kamar yadda dama na gaya miki ah, ya kamata a ce mu dan yi shawarwari din kowa ya faɗi hujjojinsa ban san ne a ce na tsaya iya na ra'ayin ko ni ne na faɗi ga da nake so a yi to kuma kin ga kasantuwar ita ce babba shi sa sai na fara yin shawara din da ita kuma ita abin da ta ce tana ganin ya kamata kawai ku ɗauki kwana biyu ah ban gana matsayin ta na babba ba na girma wannan yarinyan fa na san kin girme ta bi ma'ana kin ga ai ita na fara aure da haka kin ga ita ce uwar gida shine manufar da nake nufi da ita ce babba to sai ka dinga cewa ita ce uwar gida amma ba ita ce babba ba to na gyara ita ce uwar gida kuma maganan kwana biyu tsakani da Allah ya yi yawa kwana biyu fa ban ka ba bebi gaskiya kai min adalci ka mai da abin da ya zama kwana ɗaɗɗaya ka ga yanzu tun da ka zo shi kenan sai ka yi zauna ka yi zaman ka ba sai ka koma ba eh, eh. a'a gaskiya hajiya rahama akwai barazana kwana ɗaɗɗai sai ka ce wani mario birit na nan, zurut na dawo nan in yi nan in can da sintiri gaskiyar magana da na auna sai na ga gwara kwana biyun zai fi ni ma na dan samu sassauci rana ɗaya in yi bacci rana ɗaya dai akalla ko hira akai ai dai ka san dai cewar dai kana dai da ɗan sukuni amma nan yau gobe haba ai sai in ƙare in barbaɗe ma a titi ga baki da ai hakuri dai a bar shi bi ina ga zai fi kwanciyar hankali gaskiya ai shikenan na san ba canza za ka ba tunda mowa ce ta tsara haka ba maganan muwa ba ne abu ne dai na abin da ya fi dacewa ni a tunani na, mai masalaha kada kishi ya sa ga abin da ya dace kira ganin cewa ba shi ya kamata ba ke haƙuri a bar shi a kwana biyu na ga zai fi kwanciyar hankali ni fa me na ce ai na yi imani da Allah tun da dai mowa ta faɗa to wannan maganan ba ta canzuwa ta zaune kenan cif cif cif <laughs> da Allah maganan nan ta wuce ni zuwa ne in faranta miki rai kin ga yau gashi ba ranar girkin ki bane amma duk da haka kin ga nazo dan ki ji daɗi in faranta miki kuma amma in aka tafi aka kin ga ai me aka ci riba kenan yo in ba girki na bane haƙƙin ka ne garin Allah na wayewa ka zo ka duba ka ga na tashi a wani hali nake ciki ko ba haƙƙin ka bane kuma idan ka kwana a nan gidan da kana idar da sallah asuba zaka ce mun zaka gurin mowa ko amma ni karfe nawa ka zo sai da rana ta gan gare gare kafin nan in ma mutuwa zan haɗar rufo ne an gama jana'iza kafin nan ka zo to ai hakuri da yanayi ne yake kama kuma ke ma yanzu in biki manta ba yanzu jiya kafin na bar gidan nan mana buduri ne biki ba har ni tafiya kika ba kika ƙara zaune da ni ki ko wannan ki ko wannan ita fama duk dai da ki dan samu ki samu nutsuwa to kuma yanzu a ce ni ma za a kalubalance ni da ni dai ga abin da na zo mai masala ba niyya take zamba cire ba ki farin ciki da zuwa na kafin samun koma ko ba ka ba yanzu kin ga goben Allah ya kai mu ai kwana biyu ta kuma cuka in na fito daga can aina kuma zanta tafi shikenan in ka maka furuci ba kuma kake samu damu ai kina yi ai kina yi ne ne ba komai yanzu dai ina son zan koma insha Allah yanzu mutun ka nawa ko minti biyar fa baka yi ba da shigowa gidan nan ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na rasa me nake maka cizon ka nake yi yankan naman ka nake yi ban da tarera ya da shagwaba ka da nake a gidan nan amma da ka zo ka muka zauna da kai baka son zama da ni mine maka bebi idan kana zaune da ni Allah Allah kake yi ka tafi ka banni kamar ina cizon ka kulli kuma na gaban da ta rairaya ka da shagwaba ka ba abin da nake yi amma kullun gaba ɗaya in kana zaune da ni sai ka ji ka gaji da ni ka tashi ka tafi ka je ka sa sai Allah ya kiyaye ba <laughs> ka bani ba ka wani ka kuma kake samu da insha Allah wallahi har yanzu ba na cikin nutsuwa Wai da mun kai yi ma shi. Ni ne? Wallahi ni ne. Allah ka ban mamaki. Wai har sai na neme ka sannan za ka zo duk ka buga ko kore min samari na. To yanzu in banda abinki ni baki ma jajanta min abin da ya same ni ba hakkiya faɗa haka. Ko baki san masibar da wannan mata ta jefa ni bane a ciki. Me ya faru kuma ni ji nake abin naku iya nan gidan ya tsaya. Ka gaba yayi. in ban da Allah ya sa ina da ƙarfin addu'a da kuma 'yan dabaru ai wannan matar abin da ta shiryo min yadda na je hannun hukuma Allah kaɗai ya san a yanzu ma da halin da ke ciki Allah ya kyauta to shine ma yanzu abin da ya kani kenan nace to tunda na fito kin san rayuwa yana take wani lokacin ita masifa tana bibiyar ka kana guje mata to kada kuma wani abu ya zo ya sake tasowa ƙara a samu harkar nan in mai yiwuwa ce a samu a yi ta Ban gane maka ba magana auren mu fa. Eh magana aure eh a ah, ita mana. Amma fa akwai da wajewa ba. Tsakani da Allah. Eh kin san ah, saboda halin da ake ciki yanzu a yanayin rayuwar nan ta kasar nan. Eh. Sannan kuma ni kaina gashi ban daɗe da fitowa daga wannan abubuwa ba na yi asarori ɗewa. To. To shine nake son mu samu fahimtar juna da ke. Mu samu fahimtar juna mu tare mu haɗa kai don mu gudu tare mu tsira tare. ina nufin auren nan a tara al'umma a ɗaura aure amma batun magana sadaki ba shi in kin je gidana na biya ki na asayin da za a yi to ka gani ba maganan bashi bashin nan ba ganewa nake yi ba kai kina da abin dariya wallahi to yanzu ke auren bashi guda nawa akai ai da wani auren ma da ake aje a bada sadaki wallahi ƙara wani auren bashin don sai ki ga wanda aka yi shi na bashin ma an zauna lafiya akan wanda za a je a ɗau miliyoyin kuɗi a bayar ni rayuwa har ga Allah mun ba kuɗi gaskiya ba san yin da nake yi ba tsakani da Allah bashi kuma <laughs> a'a to kin ga fa ke matsalar ki kenan ke ba za a taɓa rayuwa da ke ba sai da kuɗi hmm? to ya kamata a ce tuntuni kin gane cewar kuɗin nan yanzu ba samuwa suke ba babun nan tarin guma al'umma ko ina ta ta ta ta mutane hmm? ya kamata a ce kin yi karatun ta nutsu kin fahimci cewar yanzu fa al'umma sun ɗaura aure da babu ke ba za ki yi kan yamin laila ba ko to shikenan ran da Allah ya sa kika ga kin shirya kin sauko kin yi laushi to kya neme ni ba san da za mu kulla bashi na ki taɓa wani ya ce wani kadara wai bashi zai ga gama shigo kenan

saboda ita kwana ɗaya ta ce ai to amma da na auna sai na ga cewar naki na kwana biyu zai fa'ida saboda ke kina da hujja musamman irin yadda muka shaku da ke a ce misali kwana ɗaya ɗin nan wataƙila zuji zai kima kamar ban zo ba tun da yanzu kamar yau gashi yau dai kwana ɗayan ne to da na tafi kenan kin ga ba maganar a ce kuma a sake dawa ganga ganga bakin ka zaƙi gare shi in ka tashi tsari ba a gane kanka tsarawa kake tsab yanzu da a ce kwana ɗayan nan da ta zaɓa da ka gamsu da shi ka ji ai ba ka da wani damuwa ko da ta wani ɓangare kwana ɗayan ba zai iya illata ka ba za ka iya ɗaukar nata kwana ɗayan da ko na rantsi da girman Allah ba za ka zo gidan nan ka same ni ba gidan mu zan je kuma wallahi ba zan saki dawowa ba shafa'atu oi mai haka ne ni na ce miki za a haka ko da hakan ta faru ai dole zan dawo gare ki in zo in shaida miki cewar ga a halin da ake ciki kuma na gaya miki na auna saboda maslahar ki na zaɓi kwana biyun kuma na fi gamsuwa da naki tunanin amma ke gani kike gaba ɗaya ba wai dan wai ke ne abin nan ba kawai gani kike dan kaina nayi <laughs> me yasa zan ta miki maganganu eh, na lallashi da jan hankali amma kike kina gani abin kamar ba haka ba ni ba zuwa ne mai ta wannan ce ce kusan ana ta kaza kaza ba zan shiga ciki na san yanzu an gama girkin nan naki mai dan karan daɗi sai aka mun shi girki da ka tafi gidan gogo amaryan ba a baka abinci ba ne ko da yake ka san matan su masu kuɗin nan ba wani damuwa da girkin ka suke yi ba ko dai ka kake baka girkin ne dai ka je ka ce baka samu dama ba ne sa ka dawo da yunwa amma dai duka-duka sai ki lissafa tsawon lokacin da na ɗauka daga tafiya ta zuwa yanzu ya ci a ci na zuna na ci abinci to amma duka duka sai ki auna daga fita ta zuwa yanzu har ya ci a ce na ci abinci kuma bayan na san ga tanadin da kika min girkin ki mai dan karan dadin nan yaushe zan bashi taɓija to so nawa ko ko mantuwa kai ne in tuna maka a girkin nata kake zuwa nan gidan ka zo haka nan zan dafa maka abinci in ba ka ci kana sauri sauri ka tafi so nawa gaskiya ne so nawa na sani ko kai din ma ka je ka ci a san wajen kaga yadda ba ta sani ne ba lalle bane in sani yawwa haka ne amma dai yau din dai ban dai cin ba in dai ana da niyya za a iya kamun salamu alaikum eh, Me zaƙin baki maza, zaƙin baki kamar wani abu. cuce ka hana ka magana kai kawata irin wannan haskawa da kike sai wani shanshan kike yi wai ne sirri ne ko da auren ne ya karbe ki haka ina wani shana 'yan mata bayan abu kawai ana maka sharuwan tsuntsaye ta leko ta koma fi sibilillahi yanzu fa yana can fa ya tafi ya koma fa gidan gidan gidan gidan amma gidan uwar gidan shi a'a to dama tun da ya riga ya gama kwana uku da zai miki anan ai dole ya koma can ko su kike kawai ci gaba da zama a nan din ita kai ya koma mata kwana uku kawai ƙawata to shine mai fi sibilillahi yanzu kwanakin da aka ce a raba amma kai wai kwana bibbiyu fa akwai za a dinga yi raba kwana da aka yi ni wallahi da ta an ce kwana da wai dan Allah dan annabi me yake daminki? wani irin kwana ɗaya kuma idan aka ce za a dinga muku kwana ɗaya ai ke kanki ba za ki gane wa al'amarin ba dama kwana biyu ai shine ka'ida amma a ce yau ya zo nan ya kwana ɗaya gobe ya tafi can ya kwana ɗaya ina wani zaka morewa zama da miji hanya Ai sai na fa gane zaman dai ni ce. <laughs> Kikan ban san wani irin su kike wannan mijin naki da koyaushe kike so ya dinga kasancewa a ƙugun ki zan ce ko menene ɗinki ba. Wallahi ce. Zan To Allah mu ya sa mu adanshin ku. Kin san menene? Ni ma ajiye ma wannan magana ba ita ba. Ni da mutumin ki. Mm. Baki tambaye ni wa ba. Wane ne? Alhaji Harisu. Mahaukaci na zaki ce. Hmm. ai ni da kina cewa mahaukaci ina ganin wannan bekenki ashe mutumin nan cikakken mahaukaci ne kuwa da gaske ni da ya zo min da na shi hauka zuwa kai gida ya same ni wai tun da nan ya gagara ki riga kin ɗaura aure tuni ne zai hana wai mu sasanta da ni da shi <laughs> an zo gurin kenan to kin ga lafiya lau ni yanzu idan Allah ya taimake ni kika amince wallahi kin taimaka min kin taimaka min sai ki je ku yi zaman ku kin gani na huta da bimbini dan Allah ki taimaka ki aure shi to me kuma na wannan dariyar amma gaskiya ke muguwa ce kamata ya fa a ce abin da zaki so kanki ni ma ki so min amma ta yaya za a yi a ce ina kallon kashi da rana a ce zan taka shi aiki ma kin san ba abu ne mai yiwuwa ba ba sai ki taka wani sako ki tana jin ruwan da zaki wanke shi to ni kin gamba wannan magana tunda dai abin da zaki ce min kenan ai na ga miki ni fa da yazo ya gama wannan surutun nashi karshe ma barin shi ne kawai na shige cikin gida saboda ni ba zan yi da wannan haukar tashi ba ke ce fa idan na zo ina ce miki Harisu ba shi da hankali mahaukaci ne gaba ɗaya ina ganin kika ɗauka mahaukaci kuma kina kallon kamar karkaba mishi ma nake yi ai ban taɓa sanin haukar shi ta kai haka ba kin ga Allah ya kyauta bari in jinka mana fruit mu dan motsa bakin mu Assalamu alaikum wa rahmatullah.

<laughs> A'a, gaya mana. Ai, na sa giya ne ba, na kusa kamo ka. <laughs> A'a, bari ka ji. Wannan labarin sai mun hada, amma bari in fara ƙyanƙyasa ma don na ƙabu. Kana ji? Ai, matar nan ba na gaya ma za mu yi lissafi ba? To wallahi mun zauna, aka baje lissafi. Baiwar Allah nan da ta ga uwar riba. ga kasanta ga nawa ga na shago haba sai ta rikice a'a daga ta ta jiya ta jiya wai zabiya ta manta waka ai yanzu abin da ta ce kawai a daidaita ita so take a wurwuri a wurwuri mu zo mu daidaita in shiga daga ciki ka shiga daga ina A! ka shiga ina zan shiga daki ba eh dawo dawo dawo dawo wani daki munafiki algungumi ina can duk ina jin abin da kake faɗa da shi kuma wancan munafikin abokin naka me na faɗa hawa ki fa fahimta ita ashe abokiyar mai gidan nawa matarsa kawai matarsa ce eh, shine ta ban sako ba shine aya dalilin kira bari in shiga za ka An gaya maka ni ko gama ce ba na jin abin da kake faɗa? Ita kuma wacce munafukar algungumar dama sana'ar da ta baka da biyu ne? Wani irin munafuka kuma? Me zan fahimta a ciki? Eh? Dama sana'ar da ta baka da biyu ne shi yasa fa naga take-taken kafa Duk ka bi ka canza ka zama wani iri kullum ina faɗa sai kai ta cewa zaka fahimtar da ni ka kasa fahimtar da ni kawai. Lallai ku maza. lalle shi yasa aka ce duk wacce ta rike namiji uba za ta mutu marainiya wallahi tallahi sai ka fahimtar da ni ina za ka shiga na gaya miki ba an bar sako babu wata sako da aka baka mu na wallahi sai ka faɗa mu inda za ka shiga daga ciki ni a gaskiyar magana ban san waye rahama ta aura ba